Masu mu maza da mata mu da warhaka mu da sake saduwa a wani sabon shiri na mahawar studio Kalangu ta hanyar rediyo 52 da akwati mai hoto guda bakwai wato talbijin masu hulɗa da studio Kalangu a sandar kuna mu ta hanyar rediyo gaskiya mita 89.5 da rediyo shukura mita 105.5 a yau za mu tattauna kan yaya ake kula da datti cikin da'irar da magaram da'irar zandar tana fama da tarin shara a ungoyi sannan da jibji a gurare da suke bugowa kusan kowace unguwa tarin shara da al'umma ke fitarwa a kullum yana da illa akan lafiya me kamu cikin wannan yanayi na tarin shara wa adalahi wani irin cikas shara take haddasawa ina mafita da mu tattauna mun gayyato abdulrahim balarabe shugaba ne na da'irar da magaram sannan da profesa adamu abdullahi malamin jama'a ta nan da magaram kuma shugaba na tsangaya ta uet buko da ƙari shugaba na matakin masar kan ruwa tsabta da gyaran muhalli na matakarantar kiwon lahiya wadda ake cema nsp ta nan da magaram muna tare da kuma musa mamman shugaban kungiya mai zaman kanta wadda ake cema a akobes kuma malamin kiwon lahiya ne mai ritaya ni da zan jagoranci shirin sunana mustapha mamman sani wakili na na studio kalangu a nan da magaram kima ta kowane birni tana ragewa idan tarin shara ya mata yawa duk da matsayinta na birni na biyu a nijar da'irar da magaram tana fama da tarin jibji da tarin shara a unguwoyi ga kuma rashin keɓaɓɓun gurare wanda za a zubar da shara shi ya kai ma al'umma take zubar da shararta a ko'ina musa mamman me za a iya kira salte abin muke ni da shi shine ake cewa deshe kwa deshe kin wannan da horon shi mu muna ne saltan ma horon shi ce kwa mm. to da tima wani halshe ne ingilishi ne mm. to sai mu ce abin ake ni. dauda dauda eh, da tsagwalo da da gwalolo da sauransu da shara kamar a naku fasara da ku kuna da wata ONG yaya kuke ganin tsabtar birnin da magaram inda muke gani tsabtar birnin da magaram kamar dai a yanzu tana da kyau mm. ni na a wannan wata biyar da suka wuce wata shida na je garuruwa na je agadas na biyu ta tawa na je niamey mm. a gane na biya maraɗi na ga a garuruwan ma muhimman kowa tsafta kawai gari ɗaya ne zan ce ma kowa na tsaftatawa fi sabillahi a gada su ma na ga suna tsafta wannan zancen zahiri ne na ma zandar mu kanmu muhimmiya mai tsafta yanzu duk wannan da mana da aka yi wata hudu wata biyar ina ne wurin da yake mata ga kaga mai tsafta ne mai kyau haske baya suka koma a bakin babban birni a yamai bakin meri da ka bakin feti marshe da aka shi shara tana nan zube ci gaba da kokarin da ake da magana akwai tsafta ne bin goma kai halayen mutane ne suka sauya eh mutane kowa yana aiki ya kamata mu sauya halayen mu to eh, professor ya kuke kallon eh, salte a damagaram salte a damagaram akwai babban matsala ne tunda mun yawo cikin komin duka mun je university ko ina tare da conseil de ville mutanen zandar sun ba mu eh, su kamar matsala babban matsalar su kamun a zo kan matsalolin mutanen kamar ya kuke kallo yadda garin yake yana da tsabta ko bai da tsabta eh, garin yana da tsabta amma ba zandar kadai ne eh, cikin sahel duka mm. in ka tai bamako burkina bobo waga ko ina ka tai kana iske david sahel la duka matsalar su tsafta ne ya yi zancen halaye mutane mhm. akwai wannan eh, mayar ya kawo zancen moyen babu moyen mhm. gaskiya ne mhm. tunda na tuna mishi na ke to rana mayar yana da ton dari uku almost dari uku ton na salti da zai yi evacuate ya ne zai yi bai da moyen kuma an ce an mai da komi bisa meri kuma gwamnati bai nan ga aika ma merori kudin da ya kamata na harkar tsafta mutane kuma mm. population mm. ba su biya karo ba su biya mm. haraji don ba su biya kenan da mine za a yi a yi out kenan abin da nike cewa akwai tsafta ko ina cikin bisa hanya mutane salte ko ina bisa hanya inda akwai abun nan zarmu a zo a sa tsafta inda eh, cikin gada ko ina ko ina dai akwai tsafta salte kenan a samu a samu dubaru meri sun yi abin da suke mutane suna nasu kokari mm. me yanzu ya kamata mu yi abin da ya kamata kamar mu kara sa a kara kokari misali mm, eh, le president yaya ake hutar da shara a cikin birnin da magana ni kan makazancin yadda ake hutar da shara akwai abu guda wanda yake ci mana tuwa ƙwarya wato yanzu ga misali in ka ɗauko zance na wato leda kasan doka ce aka ɗauka a ƙasan nan ta hana shigowa da ita kuma ta hana amfani da ita saboda tana gurɓata muhalli to kaga dai doka ce aka ɗauka amma duk in kaje ko ina ledan nan tana nan kowa ba ruwan shi ka gani kinan a wannan zaman namu kira ma ya kamata mu ga gwamnati ita da kanta irin wannan dokokin na kaman leda yanzu in ka ɗauko ƙasashe wanda wa'ansu mun zagaya mun gani baka isa ka yadda ba leda a cikin garin Accra baka isa ba daga kaida ta an san bako ne wanda daga can zai zaburo da gudu ce karuwa mu asiri ka gani yanzu ka ɗauko in jami'a nan gurin kusa da mu in ka ga yadda suke yaƙi da ita kuma aka san amma dukka dawan da zaka ɗauka a cikin nan da biranen mu da wannan dukka leda ta mamaye mu babu ko wanda zai gyara wani abin sai an tsaya da ku da birni da kawai sai an gaya ma kowa irin illata kuma akwai tattare ta wannan kuma aiki nauyi ne wanda ya rataya a bisa a bisa gwamnati mana an ka ɗauko eh, shi eh, ko ka ce salte ko dauɗa ko datti ko shara duka wato eh, abu ne wanda na kazamta wanda kuma ya kamata a hudda shi mu dai da magaran a yanzu eh, ana kisa kamar mutum dubu ɗari biyar da dubu talatin da biyu ke cikin garin da magaran kuma kamar da eh, professor lai ya gaya maka a kullun da magaran abin da ake hudda shara abin da yake tattaruwa ya kai wajen tan ɗari uku na shara wanda kuma ya kamata a ce kullun a hudda shi lokacin da muka ɗauki wannan gurin mun tsaya mun yi wani namijin ƙoƙari wanda duka wani wurin babban juji na gari ne da muka kwashe shi amma gudunmuwa ce muka samu ma akwai mutane wanda suka kama mana ne ma zan yi amfani da wannan dama in ƙara gode musu wanda wa'an sun ba mu jirage wa'an sun ba mu eh, motoci wa'an sun ba mu kuɗi wa'an sun ba mu lokacin su aka share duka wannan manyan jirgi gaba ɗaya da suka bana amma kuma bayan an share kuma da dama kuma sun komo to kuma wannan ita ce tashin hankali yanzu ma kenan an share hallo dawowa za su yi kenan aikin banza ne muke. mu muna shariya kuma ana dawa kenan dole an ɗauki hanyar da za a bi wadda an share ta share kenan babu zancen a sake dawa ko ba gaskiya ba shi kuma wannan abu kamar na gama ba aiki bane na marshi shi kadai aiki ne duka gari kowa sai ya san tsabtan nan wato ita ce lahiyar gari in babu tsabta babu lahiya kenan dole ne a ɗauki mataki a kwashe sharan domin da magaran ta zamanto tsabtaccen gari ne kuma inda mutane suke zama cikin kwanciyar hankali mun ga kamar akwai na kaso a bisa kan tsabtar garin da magaram kamar me ya kama ga wannan yanayi eh, wato eh, a yanzu abu biyu ne nake gani eh, gaskiya akwai lahin mutane su da kansu yan gari su matsalar yan gari a yanzu shine ba su ɗauki ba wannan abin na shara kamar abu ne wanda ya kamata Eh, kullum mutum ya yi shi don ya kawo gudunmawar shi a ci gaban gare shi kenan wannan kuma dole sai an ci gaba da faɗakar da mutane da sensibilisation mu kuma rauni gare mu me raunin mu me kwashe shara dole ne me ake ta sai da kayan kwashe shara shi kuma kayan kwashe shara na manyan birane irin wannan namu motoci ne manya da sauransu da kuma tsarin da za a yi a cikin gari wanda a ina za a dinga zubar shara ba ko ina barkatai a kowace unguwa ta zama ta ce mu anan muke so a tara shara unguwa mu ita kuma meri daga nan gurin ta zo ta kwashe kenan daga cikin unguwa ga inda za a kawo daga nan kuma meri zo ta kwashe in matsalar ita kuma da ake samu hallau in meri ta samu rauni kuma sai wurin ya zama shushi shi kuma alhali kamata ya kullum a dinga a dinga share shi ka gane ko kenan wannan tsarin ma sai an zamna a yanzu mota biyu gare mu ban da su bamu da wani abu amma kar kamance eh, akwai lokacin da mun samu gudunmuwa ta JEZ sun kama mu kwarai biskan zancen kwasa shara a cikin garin sun ɗauki yara wajen ɗari shida suna yawatawa suna kwashe shara su faɗa wannan jibjin a kwashe a faɗa nan gurin wallahi sun ka gudun su kwarai a cikin garin nan kuma eh, banda wannan sun ba mu yan kurkura guda hudu da eh, a daidaita guda goma sha shida mu ma kuma a matsayinmu na eh, wakilan garin da magaran mu ma mun je wurin mu inda muka samu gudunmuwa ta wato a daidaita wajen guda ashirin wanda suwa muka zuba su domin a ci gaba da kwashe wani shara amma gari kamar da magara a girman shi a yadda ya bunƙasa dole ne sai mutane kowa ya ka gudun shi mun zo mun yi tsari gaba daya mu mu hudu tsarin mutane su kamun goyon baya a biskan tsarin ba zan ce in kai wannan bane a'a eh, mer ne ka kama ma ko wani waye a'a kanka ne kake ma in mun share gaba garin mu ne in ya kyau gaba garin mu ne in muka bar shi lalace halin mu ne da zamu zauna a cikin shi mu ne kenan mu wannan kira ne daga nan gurin wanda dole ne mutanen gari su tashi bisa kan zan tsaftan garin muna da wata niyya daga nan zan tsaya kayan ka bada magana kahin ka amshin magani muna da wata niyya yanzu yau eh, in mutanen gari sun yarda ai kusan ko da wata kowane wata mu ɗauki rana guda mu ce ta tsafta ce garin da magaran gaba ɗaya kowa ya hutu a cikin kowace unguwa mutane an tattara ana sharewa ana tattara ana sharewa ɗaya so ɗaya a wata abin da za a share abin da za a huda da cikin gari ba kaɗan bane ba. Professor mun ga tarin jibji ya yawa a cikin garmi kamar tambayar da na ma president me ya kama ga wannan lamari. To ya yi zancen ni dai ina dawo bisa zancen mu eh. ba mu da babu hali da yake sa mu yi aiki da ya kamata. Hmm. Akwai hali a mutane akwai wannan me gwamnati babban matsala akwai babban matsala wajen gwamnati hmm. tunda gwamnati akwai minister hmm. mai kula da abun nan babban birane mm-hmm. menene sun taba yi a kan hanya sabta mm-hmm. babu komi yanzu an kawo jez an kawo duk partner ne to mu gwamnatin da nijar menene suka yi kuma akwai minister minister minister da yawa da mm-hmm. suka yi abun nan ba su taba ba gudunmuwa nasu a kan sabta kuma in babu sabta babu lahiyan jiki musa kai malami ne na kiwon lahiya kamar shi tarin jibjin wannan da ke da akwai a cikin birnin da magaram kamar wani irin illa bisa kan kiwon lahiya zai iya kawo illa gaskiya tana da yawa tarin jibji ya wuce a wani illoli kullum akwai su a likita a wannan zancen da muke a kullum kowane kwana biyu na uku ana operan mutum uku zuwa biyar a cikin kwana uku Mm. saboda illa rashin tsafta ni ne nake hodi ma na je na yi bincike illa kakai zancen shara muhara tun daga ruwa ai daga nan na ce mu kake har tsafta to yanzu a yau duk masu sai da mu shayi wake kontrolin su ma sai da ruwa fiyawa ta wake kontrolin su mm. to akwai illoli da akwai abubuwa da muke bincike a likita mm. kowane kwana daya zuwa uku zuwa kwana biyar akwai mutum uku zuwa biyar da ake opere da abin da ake cewa occlusion intestinal ciki sai ya kumbure ma mutum akwai masu tallaki da fulawa sai ko nama ya kwana ya wuni ko masu abinci a komo a dafa wannan in ya je ciki bai narke yana hana mutum lumfashi inda ɗiyan hanjin sai za su kulle mutumin nan sai an kai shi daga ruwa likita amma tiyata mai hida to wannan ita ce babbar hila da in ka hudda mara majina tari da wani soshe-soshe akwai su leishmanios wata malati ce wanda kamar dermatitis dermatos su fata suke taba to wannan illar su ne guba wadda wannan dattin da wannan kura da an an yi zuwa ta cikin rani ko zuwa ta cikin damana ko ruwa ba mutum kashi yana dauda wannan dauda da kura na ta bigi jikin mutum ko ta shiga cikin kayan shi sai ka ga fata shi tana silgiya to akwai illoli da yawa da suke biyawa ba su da iyaka cututtuka in na zauna nan na fara faɗi musu ma babu ma illa kamar irin stifoid a yau ita ce ma ta zama ma ta zama ma ruwan dare ga me ake ta eh, gama duniya duk mai hurar da ka sani da mai kosai da wani waye da sai da abinci abin da ya mu saura eh zan komo da da wajen mari ta yi mu kokari wannan brigade ta su dai su diba su gani ko da mu wasu matasa brigade ce da vai citoyen zami marka biyan su sabuli dan kofaro bin mu ba su kuɗi akwai wani abu da muka samu kamar fuduwar kuma aka rika bar da dawa har muka sa daidai wani hawa na wani manda da komin turo aka fara example kina aka fara shara amma abin da ya ga zai kari sai aka kwace mu daga hannun mu ma sai muka yi banza muka kyale volontariya ake fara yi in aka fara volontariya muna iya cewa duka wannan illolin muna so mu ga karshen su wannan matsalolin masu hannu da shuni ku ka gudun su haka amma illoli wallahi mun jima muna yi mu tashi tsaye mai aiki mai riba ba ta aiki bane mun san tana aiki mai tsarin da ake huddawa ne sai an yi da gaske sai an yi da gaske president kamar me ya kawo kasawar da'ira game da kwashe shara da magaram tun da yanzu aka diba akwai tarin jibji da dama a cikin birnin da magaram ni bana ce ba kasawa a me ake cewa eh, bakin karin da da'ira tana yi amma in kana son ka san menene matsalar gaba daya wannan kuma ai dogon bincike ne dogon bincike ne saboda me saboda ita da'ira ai in za ta yi aiki da kuɗi za ta yi aiki kuɗi shi kuma na ina ne zai zo daga al'umma zai zo shi kuma yanzu eh, me ake cewa eh, ɗazin nan nake gaya maka cewai akwai dole ne sai mu maido an abubuwa wanda za su taimaka mana bai yiwa a rumtse ido dole ne dan kasa sai ya ba da gudunmuwa a cikin tahiyar kasar shi dole ne dan kasa sai ya biya diya ba zan can ba akwai abin da kasa ya kamata ta maka dole ka ne amma kuma kai ma akwai abin da ya kamata kamata idan ka biya diya kai kai naka aikin ita kuma ta maka aikin da ya kamata ta maka ka fahimta to mu matsalar raunin da muke samu musamman yanzu dai kaga eh, eh, eh, kuɗin shiga lalle mutane suna kokari su kan diyoyi na sha'anin kasuwa na sha'anin hilaye na sha'anin wani ne amma diya wannan wadda ya kamata kowa dan kasa ya bada ta kamar da ake cewa karo ya zama to matsala ne samun shi a cikin garin nan a yanzu amma muddin ba mutane suka ga ba ya amince a sun amince sun ga kuma ya dace wannan abun sai an yi shi za a huta a gane ku saboda ko tafki da kake gani ai da tsatsawa ya cika duka karan da magaran 300 ne wanda yake kauyen da magaran shine yake bada 140 ka gane ku yau muna da mutum wajen dubu ɗari biyar kamar yadda ga maka da dubu talatin da biyu a cikin su kadara ma a ce rabi za su biya kuɗin karo kuɗin da za mu samu kaɗan ne wanda muke iya yin abubuwa ba sai kamar yadda Musa ce ba sai mun je mu miƙa hannun ba a nuri kina muna iya ma kanmu da kanmu to amma yanzu idan ka ɗauko wannan zancen ka ɗoro shi a yanzu ka gaya mutane za su ga a kaka wani abu daban shi ko alhali so ake abin ya fara hutawa daga kansu kai jama'a wannan abin wa gaskiya mu duba kan mu duba mu da kan gani yanzu wannan gwalalan da yake yawo a cikin garin wannan da wannan share da take yawo a cikin garin wannan mar shi kaɗai ya iya ai dole da kayan aiki mu duka dai mai rin mota biyu ce gare mu tsayin motoci guda biyu kuma duk wannan manyan birane da ka sani na kasan nan ba wadda bata da kayan aiki amma kuma su sun samu wannan kayan aiki ba da kuɗin su ba suka saya akasari sun saya bisa kan wa'ansu proje da aka musu aka musamman ma le proje PGRCDU shine diya sai musu wannan kayayyakin amma banda mu da magana a ciki saboda lokacin nan zancen da aka wanda abin da ya sa su dalilin an hau bisa kan zancen abin ambaliyar ruwa ne shi kuma a lokacin shekarar na da magaran ba a samu ambaliyar ruwa ba sai a gaba a sa da magaran ba ai shi zancen ambaliyar ruwa a wannan canji na yanayi ai abu ne wanda ya kamata a yi amfani da shi ko a yi shi ko kar a yi shi ba rahu a nan cikin yankin da magaran a rana ɗaya aka samu a wani gari aka samu ruwan da ake samu na rabin ruwan da ake samu na shekara milimetar 260 da wani abu aka samu a lokaci guda shi ko abu ne na rabin abin da za a samu ne a shekara guda na ruwa kenan ga shi yasa muka ga to mu yanzu fi sabilillahi babban abin da zan yi lalle jan hankali ne game da mutane jan hankali kuma da kuma gidan radio sai kun ka gudun ku sosai buskan wannan al'amarin mai amma banda yunkurin na mutane da jan hankalin mutanen kuma kayan aikin a yanzu tun da cikin gauga miki dole sai mun neme su shi yasa muka bubbuga inda za mu samu wurin masu hannu da shuni wannan proje pdrm wanda muka je muka yi tsaye a cikin shi gadan-gadan shi ne zai mana tsari guda biyu na eh, hudda ruwa gaba daya ya mana kuma hudu na shara gaba daya kuma ya sama mana kayan aiki kayan aiki menene a sai da jirgi na kwasan shara sai da manyan eh, mai ake cewa eh, ben ben na kwasan shara kuma sai da bak bak wanda za a yi su wani su kuma inda za a zuba shara daga nan a kwashe ta in ana iya ɗaukan shara daga gida a kai ta can inda ya kamata a zubda ta ai yahi ma a'ala maimakon a ce an yi wani wuri inda za a dinga zubda a cikin gari wanda hallo wataran yana iya zama shushi amma in mutane sun ga tsarin wannan wanda in aka zo aka ce in an hudu daga gida a ga inda za a ga matattara shara ta cikin ta cikin unguwa a nan za a zo daga nan kuma ita ko mai ta dinga kwashewa ka gani wannan wata wannan in ko mutane a daga gida ma ana iya dauka direct ba sai an yi wannan ba a kai wancan me ake ci irin na ture da motoci amma to da motoci ka gani ko kenan shine tsarin da ya kamata mu gani menene muke so da garinmu masu effective wanda su ma sai a kaga a wani wuri sai an rihe ma ake tafiya da ita kenan kaga a takaice Eh, wannan kwamar eh, eh, da muka yi muna sa ran cikin wannan shekara a taya mu da addu'a wato Allah sa wannan manyan motoci da muka nema da wannan jirage da muka nema kamar mun ga an rubuta a bisa kan takarda ga kuɗin da za a kashe bisa kan wannan abun amma muna fatan abin ya tabbata. Wa akwai wata matsala da take hana ku ajiyewa wannan matattarar shara na unguwa unguwa da matattarar shara ta, ta da'ira gaba daya haka wanda ake ce ma depo depotoir public. Shi ka gane shi wurin ajiye shara yana da matsala a yanzu. Ai da akwai a garin nan. da akwai wurin za ake tara shara daga nan a kwashe ta amma yanzu babu to shi kuma ba mai so yanzu aka yi ko gidan shi duk inda zaka ce bari ka kai shara ka tara kowa ce ake a kowa na tsantsanin abin to shi ko gari bunƙasa ke na girma ka gani wani wuri da ka ɗauki rasara ka kai inda ya kamata a kai ta sai ka kilo nawa ka gani kenan dole da kayan da za su kwashe daga nan wurin yanzu inda kamar tsari ne ai da abin da muka so wannan ina wannan aje da sahu kanana da mu same su da yawa sai mu zuba su a cikin gari da masu unguwoyi suna bi layi layi da masu unguwoyi an tantana da 'yan unguwa duka wani, daro ko wani kwando a kaza ne za a dinga wannan wannan 'yan baburan suna wucewa ana zuba musu shara su suna wucewa can bayan gari suna kaiwa suna zubdawa a kowace unguwa akwai a samu misali goma ashirin suna ta yi a kowace sai ga mai aikita duka shara daga ta hoto ba inda za a ji ta cikin gari sai dai a kai can gurin to in babu wannan dole a komo tsarin na a tara ta a wani wuri kusa a cikin unguwa. yohal gaba ko ka aje a tara kuma a kasa zawa a kwashe to yanzu dai ai kowa nashi lauyin zai dauka kowa nashi nauyin zai dauka mu yanzu ko da muke in Allah ya sa wannan motoci muka same su da wannan jirgi muka samu da kuma wannan bak bak din zuwa za mu tantuna da mutanen gari duk inda ya kamata a ba mu za mu ci a mu meri kaza a ba abin da za mu ba tare da mun tambayi al'umma da magaran ba me kuke so ga yanin gurin dazila yake gaya maka professor na university na jami'a ta eh, Andar Salif ta da magaran yake kwatanta maka eh, ga abin da mutanen da magaran lokacin da muka yi tsarin wannan na tambayar ra'ayin jama'a ga kuma kai da kai muka yi wannan aikin duk lokacin da aka yi wani tsarin ga abin da mutane suka ci shara ta to musu tashin hankali wannan matsala ce babba kuma har suka ba da shawarwari wanda za a bi ka gane ko to a cikin shawarwarin akwai wanda dole kowane ma an ka su sai da kayan aiki amma na farko akwai sensibilisation jan hankali faɗakarwa ka gane ko amma na biyu kuma dole sai an gama ƙarhi da ƙarhi wato a samu wannan kayan aiki yanzu ma abin eh, da na ce ma a harshen faransanci idan wannan kayan muka same su to zawa za mu zamana har jami'a sai mun kira su da muka yi zama wannan gashi ga mu shawara mu tsaida saboda suna kamun gudunmuwa sosai ba wancan tsarin bane wanda abin da mutane suke so a yanzu kuma mun yi gaba mun lalle ga abin da mutane suke to kuma yaya za a yi abin da mutanen suke son mu yi tsarin da zai tahi yadda ya kamata dan amfanin jama'a a nan ne zamu merci a nan ne zamu mu gudunmuwai ita kanta jami'a a cikin wannan tsarin amma fa abin da zan gaya maka muddin yan damagaran ba su yi tsaye ba su kan wannan abun suka kama na goyon baya a'a ba mayar bane kake kama ma dige in ka kwashe shara in kai wani abu wani sai an sai sa kamar yadda Musa ya ce in zancen siyasa ne ma ake ayin zancen siyasa ya wuce ko a yanzu mulkin soji ne ake kenan zancen siyasa duka mai da shari'a daya amma mu tsaya mu gyara garin kowa ya zo kawo mai da gudunmuwa da aka zo siyasa in yi so a yi siyasa ita ma an hanyar da aka hudu mai kyau ce me yasa in an komo siyasa ma ba a tsaya ba su kan wannan hanyar mai kyau ai shi yasa muke so a soji wanda suka ɗauki ƙasar nan su hudu hanyoyi manya wanda kowa ne ne ma hau mulki a ƙasar nan a gaba ga hanyoyin da zai bi saboda Nijar ta ci gaba eh, madala eh, professor lai kamar wasu irin matsaloli za a iya karawa kan wanda musa ya faɗa bisa kan shi wannan tarin shara da ke cikin birnin da magaram wasu irin matsaloli za su iya kawowa to akwai matsaloli yadda musa yake mm. layin jiki mm. sashen eh? mm-hmm. kuma akwai cikin unguwa environment mm. yanayi wala akwai abin na yanayi eh, yana sa mutane ba su eh, wala me ina so mhm. ga mutane mutanen da sun san da akwai matsala mhm. sabta cikin garin da magaram mhm. matsalan sabta ya yi damun su kuma bayan wannan education mai ya kawo zancen sensibilisation mai kuma zancen lotisma da amenajima tunda yanzu ana kawo zancen abin nan ruwa ambaliyan ruwa to me yasa ci akwai matsalan lotisma da amenajima tunda akwai an san nan ga zarmu ne a zo a yi lotisma an san nan ga mar ne a zo a yi wani ya zo dan ba yi lotisma ba ya zo ya gidan shi kyan de manière informelle luk wuraren na ruwa ne sai a zo a yi okipan shi yasa akwai ambaliyan ruwa yana kawo matsala da yawa gari ruwa da suke bayan ganin zandar su ma suna nan gajin matsala matsalan sabta tunda mun kwashe Eh, saltan sai mu tai mu zabda musu cikin gonakansu ko mu ta yi <laughs> ruwa abin nan na sabta abin nan sabta mu yi mu zabda musu can wata rana ba su ma tambayen ba to akwai wannan matsaloli da su ma kamar musa wani irin hatsari za ku iya hangowa nan da in aka kwana biyu game da shi wannan tarin shara da ake cin karo da shi a yanzu a na gode hatsari akwai shi yanzu muna cikin shi ma kaga yanzu zan baka wani misali me hatsari kamar yanzu da professor ya faɗi da abin mai solomar ya faɗi mai solomar ya yi zancen kamar wani bi occupation anarchic tancan ɗazu da hawar shi ma yanzu kamar gaskiya ne shi wannan tarin shara abu in ka huda abin da shahi kiwon lahiya ta jama'a da ta sauran dabbobi akwai kuma mahalli impact environmental tsare sharan nan da take tsare wuri tana kange kamar hanyar ruwa wani bi hanyar shi ta isili kamar da wani suke zuwa su auna hili yanzu ne ina cikin wani aiki na ji daɗi kai wannan aikin ya kwan biyu da muka fara tare kai wannan wani compliment ne muna ma godiya da kayan bitan mu yanzu haka zan ba ku misali in kuka ɗauko idi an yi sabga ana na ana karatu garke na gani a cikin idi wani abin ina bakin cikin shi mesolomer magana ce ne babba kusa inda kuka yi wurin maha wurin sallah ne wurin addini ne ya ma wannan garken yana nan cikin idi da kotan arewa bai kamata ba a zo a ga garke da shanu a cikin idi kuma akwai wata shara tana nan tilinta shekaran jema na je can wajen ina investigation a wannan wurin wajen idi aka fara aikinta da jama'a kuma hakuri ba dan dan dan dai joyin hankali ne wannan shara ya kamata a kowansu ma da suke su aune wurin yanzu haka mai solomar eh, president in bintin wannan lumfashin ka ba bin taushi ba suna nan suna ta degajen hanya vuwa public dan mi mu ba mun yi ba irin nasu dan mi mu bi santa ko ta komin a kawo a gani daga ta zuwa yanzu waye ya ci wuri waye abu kan mu nemi a ayi bincike a san wane ne ko wane a ba gani ina hadi muku sai kuma ɗauki matakai yanzu ya kai wurin shara wajen hudu ko uku nan ma wajen sai ije nan komin kat in kuka ba akwai matsala can wajen kan ma akwai matsala dan kan tsaya in yi maganganu da in ce komin kaza ta mayar kaza ko wani wani ya ga su kan shi ne aiki yanzu haka cikin aiki miki wallahi ban na yanzu shekaran jiya ma ni ina wajen idin wannan ina can wurin ina wajen idin. eh da gada excuse me kuma da gada illoli da kake hodi banda lahiyar mutane akwai in su karce mu nan cikin komin turwa da na bi na ratsa bin haɗi muku gadodin gadodin suna nan tsayin gadaje ne a shekaran jiya wani aiki da muka je muka yi mun ga tayoyi a ciki tsutsotsi iri iri suna nan ban san baka ƙazan mu mu ciwo kan wani abu da kwanan nan ne a komin kita rabi komin doya nake rabi komin tura akwai ƙungiyoyin da muna nan muna mun sa kai za su fara aiki kamar irin su kovac da na hadi muku suna na suna aiki kuma da wani abu da muka nufa unguwar mun yi taro kamar so biyu muke so mu komo kama aikin samariya ni a unguwa ta ce na muka kafa wani abu na nemi jama'a na ce musu to me haya lakwal lakwal da muke gani ba a shari'a babu lakwal a kewaye wayansu likitocin ba a kewaye zan mu ma hannu da shuni na unguwa su ba da birgi su ba da rato da helo da kayan aiki mu ɗauki misali a mu in ya so wata unguwa ta gani wata unguwa sai ta fara cikin wannan ne muka je wasu komin muke diddi ba kenan wurin da ya kamata mu zo mu yi aiki sai mu gani me ya kamata mu hango mariya zancen wasu suna ku suna suna janyo salon gasa ma ta zo ta game da gada zancen ma ne nake hodi ma yanzu yawanci yanzu abinda ma mu jama'a talakan suke tsahin ungoyi ne suna nan ruwan bai tahiya gada batta tahiya da ruwa komi bai tahiya komi ya buloke jajirjir cututtuka iri ya wato menene kiran ku ga al'umma kamar mi wace irin gudunmuwa kuke ganin kiran mu da al'umma mu yanzu ta muka yi muhara alabaz meri komi ana in kidi ya sauya rawa sawa take mm. yanzu da muka ga mulki ya sauya kuma meri transition ce ake suma aikinsa na da discussion huda ne sai kenan sanayi muka zo muka ce musu kaza za ku yi kenan perturbation ce sai muke neman yan unguwa muna tantaba su su fara wannan aikin ya fara hiya to kwana mu tantabi meri sai mun yi wani aiki wannan mu muka kama da talaka unguwa sun gane me ake sanya kowa gudu a lokacin nan zamu je mu tantabi mayar na da'ira wadda ake ciki inda ake aikin tukwana su ma babban mai mu je mu tambaye su mu ce to mi kuka gani mu ga abin da muka ka gudun mu ga irin shawar da muka ka me kuke iya mu ka ji abin da muka hango saboda shi wannan cikin da muka yi da wannan tahiya saboda gyara mahalli lalle mahallin nan aka gyara shi kenan cuta za ta rage kuma wani abu da muka hango ba an samu ba abin da ake cewa cikas kamar obstruction mm. an samu blockage mm. tunda nan ruwa ne yake gudu mm. tutu ne taya ce kai har dabba zawa ake ajewa kenan kaga an samu blockage an samu obstruction ita kuma sharawa nawa da ake tila ita kuma wani bi mutane akwai wanda suke ize lalle in har sun zo su kwashe su ta gona a tankaɗe musu a samu taki alheri ne wani ma sai da ta suke akwai kaga shi yasa da zancen collect da evacuation kuma da taraitama kenan in an samu wani gungu na wasu matasa wanda za a kowa musu wannan aikin can wurin da ake zubar da wani shara mu muna iya mu hanyoyin da muka bi da masu ma hannu mai shuni masu hannu da shuni namu da irin kokarinmu da ita ma da'ira irin gudunmu da zata bamu sai a shiga wannan aikin to madalla mai sulumar ganin akwai masu taurin kai game da matsalar shara matsalar zub da shara kamar akwai wasu eh, wata tara da meri ta tanada ga irin wa'annan mutanen haka don saboda abin kamar yadda kuka faɗi ɗazu ne na kowa ne merci kayan aka yi ga zancen tara kamar yadda musa da ya magana ɗazu ya zancen waɗansu gurare inda ke da matsaloli a fi sabila baban mu gani bane muna gani kuma waɗansu muna ɗaukan mataki misali zan baka ba da cikin satin wance wanda ya wuce ne daidai a nan hilin tambari gada babba ina tsammani da ce musa ake zancen ta ƙato gada wannan sai muka tara ta a cike da ruwa baƙi kirin har kashi a ciki kuma ga sharan azubi me ya faru a akwai wa'ansu 'yan najeriya wanda suke sai da banana suka zo nan gurin da kurayensu kula ta hidari sai wani wani dan gari ya ba su shago a nan gurin inda suke ajiye wannan insu to ai ba lahi bane a ba da shago amma to a musu makewaya mana sai kai makewaya a wurin shagon naka a yi ta mai zirhi kuma in ta cika ga motoci na wanda suke wanda ake biya su zo su janye a biya su je sanyi amma a zo a bar ruwa a cikin abin na ce me haka kuma daga can hallo wani famfo na SNO ya hoshe ruwan ya zo da wanda su suka zubda anan da wanda kuma na yake zuwa nan hallo zo duka kuma gadal batta huta ta je cikin tafki in ka gane gada ce wadda ta shiga can gurin sai ta mutu batta ido bata ido huta ba ka gane ko sai ki fike wannan duka wannan dattin ya zo kowa gidajen mutane zai je taro nan muka yi magana na tura su yan Asian na tura mai ake cewa nan muka ce to da ma ba biyan diya ba suke mutane banda rishin biyan diya kuma har wani ya so yake cewa ah, ana mu hana mutane su ci abinci to kai saboda Allah wani irin hankali ne wannan duk wasu sun sani a garin su biyan diya suke kuma yanzu in zaka shiga Kano ka shiga tasha kuka sai ka ba da kuɗi da kuɗi ake shiga in ka huto ka ce zaka sake koma wannan takarar ta fara batta sai ka sake biya me fiyawa ta ma a Kano sai ya biya diya ko mutanen sun zo ba kaga su nan gurin cikin garin wannan kaga yan ɗan nan da suke yawo a cikin garin nan ha kaga yan yan kayan danyen wannan babu yan garin nan a cikin su kuma daga ka zo ka an fara matsa mutane su bada abin diya a nan gurin wani dan garin zaka ja taso da ce ah, mutane suna neman abinci a hana su abinci abinci a cikin garin wai hana su ci abinci amma kuma diya ta gari su biya mana tunda su ma a garin suna biya kuma ka gane in ka ɗauko jan kamar su eji sink wurin da mun share shi ta sa bi matsalar da aka samu to an ce mutane su wa'yan su eje sink sun yi kowa kusa da wannan wurin da ya kamata a zub shara bayan gidan isaka mai karahuna daidai mai ake cewa wannan eh, eh, eh, mai tilma wannan ba su sun yi kusa da kowa amma ba sun ɗauka daga nan suka yi can ba to kai ina ga wanda zai ɗauko tun daga eh, eh, mai ake cewa wancan tsinin na unwala ko wanda zai ɗauko daga aliyaro ko wanda zai kai haccan gurin ga na baki da hanci sun kiya kuma suna kallo hidin muka kwana nawa muna kwashe wannan da jirage da muka hanyar da hanya taskowa yana bi haka muka ma hilin goniyo ga yacin na birni bashikin aeroport sai da muka share shi tas in ka sabko daga jirgi ta nan ne kake shigowa da magara fuskar da magaranci a share a gyara mun gyara amma hidi aka maido shara wurin nan in ka komo nan kanya da ta nan wurin wani sauka Allah ya taimake ma yanzu wani ya sayi ya ya sun ta wani ya sayi gurin suna nan suna wani babban gini a wurin kenan ba sun yarba azuba musu shara a nan gurin nan mu mun samu maganin ta ma to zuwa nan ka dauko ta jikin sai eje eh, ta jikin sai eje sank ya zami da ta ai kaga ta bayan makwantan unwala daga wannan sharan tsakanin lako da kuma makwantan unwala ai da ba ta biwa ko muka kwashi ta gaba ɗayanta har muka zama mata jan gargari inda mutane suke bi a yanzu in ruwa ya ambaliya can wajen wannan ramin na kusa masallaci lolubala ai da mutane suke gewaya suna bi ka gane ko to wannan ta bayan sai ta jikin sai ya ja wannan sank abin da muke mun yi nazari mun kare wato kokowa za mu mu kwashe ta amma wannan ko da mun kwashe mutanen nan mai dawa za su yi ka gani kenan dole abin da ban mu so mu sai mun yi shi ban ma so mu ba da shaguna a jikin lakwal ban ma so mu ba da shaguna in gadi ba duka jikin lakwal ban mu so mu ba da shaguna kuma tun lokacin wannan gwamnati hayan daka aka aka kuda duk wani shago da yake jikin lakwal lakwal kenan wannan abu ya kamata mu rike shi mu so a maido shi ka gane ko to amma wannan gurin mun yi ta nazari yaya za a yi wannan gurin in mun kwashe share wannan ba ta sake dawa ba dan mutanen mai da wazasi su in ba a maido ba da rana da dare za a biyu a zo a zuba ka gani kenan yanzu muna nan muna nazari in shaguna zan mi sai mu share ta gaba daya sai mu zo mu raba shaguna daga cikin lakwal in wannan mu raba shaguna daga nan gurin ba wanda zai zo da ya zuba ma mutane shara a gaban shagon ko kuma ai mutanen in suka san abin nasu ne ga gada a lokacin ai kuma sa kare kenan in ka diba eh, akwai eh, eh, matsaloli amma duk da wani a gane akwai kokarin da muke muna kokari aina amma hudda shara tan ɗari uku a cikin kowane wuni a cikin gari kamar da magana babu kayan aiki isassu ba karamin shi dali bane ko ba gaskiya ba yanzu kaga misali kurama wannan da muke ɗauka kaga dai wannan na wannan so muke a ce kowace kwalta dai a ce umumin share duk kwalta da ke cikin garin wannan abin da muke so ne a ramu to amma ba mu iya iyawa duka kula ma wani in suka mu wata guda a mutum 20 da suke zuwa suna mana aiki jika 600 muke basu muna so a ce sun kai mutum ɗari ma mana sai aikin in muna da kudin zan basu kowanne wanne ya kama nan wanne ya kama nan in ka zo ka taro da magaran a share kuma wallahi mu gode ma Allah lalle ba dan ba ma ce ba mu muna yi muna son mutane ka su dinga gani suna hodi yanzu daɗi na ji da Musa ya hodi ya ga wasu garuruwa wanda sun yi mu kayan aikin sun yi mu wa kuɗin amma kuma sai ga alhamdulillahi ban mu cewa mun tsabta mu takai inda muke so a'a muna son dai mun hisi daga nan gurin muna so a ce mun kare tsabta garin nan duk wanda zai zo da magaran matsala magana da zai fara faɗi ya ce da magaran gari ne mai tsabta kuma da dare in ya zo ce da magaran gari ne mai haskaki wannan abin biyu in muka rike shi ya ji shi ne wanda zai sa garin mu ya amsa sunan shi abin da nake so in kara maka bisa kan zancen dazu Musa ya zance dauɗa wannan wata matsala ce ta kiwon lahiya bara kwalara ta fara bullawa a nan garin daga wata makaranta ta fara tashi mai cinkoson dan mutum dan mutumin da yake makarantar nan 800 zuwa dubu almajirai a cin kushauri guda ka gani kenan wannan matsala ce dole sai an dinga biyawa da sensibilisation a dinga sharewa a dinga wanka a dinga wurin kashi da wurin a dinga kiyayewa duka wannan sai an yi su dan a kiyaye da wannan bala'i saboda in ke ce ba karamin tashin hankali ba take a cikin abin nan amma kuma kaga dole ne hallo eh, a cikin irin kokarin da mu muna yi akwai yan gari ma wanda suna yi wanda su ma kamata a gode musu kaga yan man jami'a na da magaran a gaskiya akwai da suka tarro da kungiyar suka ce mana kawo gudunmuwa suke so su kawo a cikin sharar gari suka hudu yan jami'a ɗaruruwa suka zo muka suka ce kawai abin da suke so mu ba su rato mu ba su mu ba su tsintsiya da rato da tsintsiya da burwati muka ɗauko muka ba su suka dinga shara tun karye wajen tara har wajen azahar vraiment mun ji daɗin wannan abu kuma muna kira irin wani abin in suna kokari in suna da dama hallo samu dama su kara iya daɗi da yan fada fada da yan group de jeune group de jeune wanda su ma lokaci lokaci sukan yi amma irin wani abin ya kamata mu kara shi duk wani kan group de jeune in kan fada kan duka ya zamanto ko da rana guda zan mu dauka kowa da kowa ya hutu a da magana a ce in journée par mois wanda zan mu dinga sharar ko komi a tsaye da shi mu share garin mu tukwa mu yi tsafta in yi so kuma kowa ci gaba da harkar shi ko da awa hudu zamu ɗauka ko uku a wuni muka irin wannan aikin wallahi abin da zamu eh, ba kaɗan ne ba e wannan shi nike a bin tsida ka ba a lusi da wannan taron kai kamata ka ɗauki a rite kai kai ɗoki ka konvokin mutane masu gari da su masana da ƙungiyoyin a sa rana dufan dimuwa gara in subdu ta faɗo in juma'a a diba dai inda ya kamata ku yi shawara wannan abin a shi a kowace unguwa gaskiya an aka yi shi wani abin zan ji daɗi shi tambaya ta ƙarshe professor uh, abdullahi ana iya samun birni wanda bai da tsafta ko ɗaya ba cewa ana samun birni wanda babu tsafta ko ɗaya tunda birnin fari ma in kaga mutane suna zancen shi suna kawo zancen eh, abin na zancen salte mhm. to me ana iya a samu kama wadda mayar da mace musa suka suka faɗi mutane su yi dabor ka a yawanci abu na salte a da shi ko ina eh, kuma akwai saltan nan akwai yawanci abubuwa cikin shi da ana iya samu a yi amfani da shi a yi wasu abubuwa da su eh, me mu namu a université mine na ke ke gudunmonmu vala mun yi formation na bisa mahalli da sabta muna nan ga yi a uit akwai hygiene sécurité environnement hse da licence ne technicien ne mutane suna hutuwa bana ina nan ga yi cordone master da muka buda can nsp master o hygiene assainissement tun da niger yadda malam mai musa ya ga in an kawo zancen sabta sai an kawo zancen ruwa zancen sabta kuma zancen abin na eh, mahalli eh, bala assainissement voilà yanzu eh, president ya kawo zancen babban zance na muna ce mishi nimbai not in my backyard kamar mutane suna so a yaki da da da abin na da salte eh me kowa bai so a yi shi cikin kusa da gidan shi eh dan shine wajen lotisma eh wajen lotisma kin sai mu yi prevoir inda ake yi da shetari yanda inda cikin lotisma kin tun wajen lotisma mu yi prevoir nan nan ne ake zub da shara kamsa ba ba kawo zancen kuma eh, abun nan ka nivo mm, mu ni eh, gada gada akwai unguwannin nyame waɗanda suka ce a gada ba su bai wuce daban gidansu ba tunda suka ce babu entretien babu eh, babu kulawa mm-hmm. kenan in an gada gidansu warin ne yake yake musu abun nan suka ce a baye baye kenan sai mu yi da projet kin nan dan wani yake bai yarda ba to shi yasa kan yi ayi wannan duka za mu yi lotisma mu yi shawara mutane ba a yi a yi sabta a yi wurin da za a zabda a da sabta kuma a yi wurin abin nan gada dole cikin gari ne za a yi shi kuma kai ka ce ba a yi cikin unguwanka yanzu mu yasa mm. yanzu shi yasa bayan lakol bayan service mm. bayan autogar les espaces neutres mm. wajen ma bisa hanya wajen kasuwa can ne ake abin nan eh don ba kowa ya ci vraiment eh, abin nan journée de salubrité wannan mer na sa kai vraiment ya sa ya yi lissahi bisa wannan journée kin nan eh mu dai etudiancin mu sun sun taka rawa su an gani kenan mer ya kira wasu yake eh zama za su yi ai eh, wannan akwai gudunmuwa wadda kamar yadda ya haɗe muku lalle jurni da salibritan ai mu muka kawo ta muna nazarin ne da muna so ai mu ɗauke ta amma kan mu ɗauke ta ba ta yi wani tasiri ba ka gane kenan muna son wata dinamik wata wadda an eh, tsaye da haka mm. yanzu akwai abubuwan muka sai mun tantamna yanzu kaga muna so ai mu ɗauki Eh, wasu dokoki bisa kan wasu abubuwa da muka gani na kamar yawo da ake da wukaki ana da su a cikin gari kuma yara matasa da wukaki a jikinsu suna amfani suna kashe yan uwansu nawa yi wajen cream uku muka gani ka gani don kenan kilkifar in ka diba wani abubuwa ne dole sai an tantamana tukun da mun tantamna mutane sun ce eh ya kamata a dauka kenan za mu hudo mu abin kuma muna da sa'a ita jami'a tamu tana horar da um, eh, ɗalibai bisa kan zancen wannan kiwon lahiya a eh, bisa kan zancen tsafta musamman bisa kan zancen wannan filiyar in a sante environmental kuma ai shi ne ma ya samu tunda muna da yarjejeniya tsakanin mu da jami'a ta da magaran mun aika musu takarda muka ce a cikin waɗanda suka yi eh, karatun wannan su turo mu mutum guda wanda mai aiki wanda kamar wanda ya yi kokari a turo mu shi saboda muna so mu gama shi da service din mu ya zo mu inda halima mu ɗauke shi aiki a cikin garin da magaran saboda mi muna gani wanda ake forme a nan gurin university ga sunan amma sai su je ana an ɗauke su a Burkina an ɗauke su a Mali an ɗauke su a nan collectivity mu ba mu ɗauke su ba kenan muka ce mu ya kamata a garin da magaran mu fara nunawa irin wannan abin mu fara jayo su suna abin nan in mun faɗaɗa mun yi kari daga vil'in in sai mu tura kowanne cikin kowanne arrondissement communal kenan kowa ya kama daga nan gurin in yi so deja a nan gurin an musa eh, ita tsaftar nan a cikin tsarinmu kuma dole ne mu kai ta oniwo da shak arrondissement communal ba wani ba eh, wanda ya ilimi cikakke wanda ya samu eh, mai ake cewa digiri a jami'a to shi ake zawa a damƙa mashi nan gurin abin da ka koyi na a jami'a aikata shi a nan gurin ka gane ku kenan haka zai sa fitatar mu ci gaba amma kuma duk da wannan dole sai da mu hai ɗauka mutum ka ɗauko shi ɗan jami'a wanda ya lisans kadar ani nan muka ga ƙarshen wannan shiri na muhawarar studio kalangu abin da za mu shi ne a kullum mutanen da'irar da magaram suna hutar da shara wanda yawan ta kai kimanin tan 300 a kowane wuni sai dai kash ma'aikatar da'irar da magaram tana fama da rashin kuɗi da kayan aiki saboda al'umma bata biyan karo wanda zai ba da dama su yi aikin da ya kamata sannan da'irar ta da magaram tana da motoci guda biyu kacal tare da alkurkura da babura masu kafa uku alhali kimanin kaso 74 cikin 100 suna zubar da shararsu a kan titi kuma wannan tarin shara yana da illa kan lahiya ta mutane da muhalli al'umma sai ta ba da gudunmuwa sosai don aikin tsafta ya shahi kowa kowa da kowa yana da kyau matasa su ci gaba da kawo nasu gudunmuwa kan tsabtace birnin da magaram kamar yadda suka saba mun tattauna tare da abdulrahim balarabe shugaba ne na da'irar da magaram sannan da profesa adamu abdullahi malamin jama'a ta nan da magaram kuma shugaba na tsangaya ta uet buko da ƙari shugaba na matakin masar kan ruwa tsabta da gyaran muhalli na matakarantar kiwon lahiya wadda ake cema nsp ta nan da magaram muna tare da kuma musa mamman shugaban kungiya mai zaman kanta wadda ake cema a kobes kuma malamin kiwon lahiya ne mai ritaya mun gode sai wani jiko.